to da sun yi magana an dan hada shi da maganar matsala kamar fikihiyya ce da aka yi fatawa har aka ce jumhur sun ce ya halatta bari karanta mana yadda matsalar ma da ta ta tsanani shin ya halatta in yan kidnapping suka kama mace suka ce ko su yi zina da ita ko su kashe ta shin ya halatta ta bada kanta jumhurin malaman duniya kisa fa jumhurin malaman duniya suka ce haramun ne ta bada kanta gara ta tsaya a kashe ta saboda an yi maganar jiru ba ba maganar cin abinci ba Maganar ko a yi zina da ita ko a kashe ta duk cin sun ce ta bada kanta a kashe ta kar ta bada kanta ta yi shahada akwai malamai yan kaɗan yan kaɗan suka ce da a kashe ta gara ta bada kanta ma da shi ba guda su ma wanda suka ce ta bada kanta da sharuɗa guda hudu sharadi na farko ya zama da tabbas tilastawan ne za a yi tabbas an fi ƙarfinta na biyu ya zama ba matar aure ba wannan ya zama ba matar aure ba na uku ya zama na wanda ya ce zai kashe da gaske ne kashe wanzu idan ba a cika sharuɗan ba ga waɗanda suka ba da kofar na in ba a cika sharuɗa ba haramun ne ta ba da kanta shi yasa amin wannan tambayar can baya ne aka ce min malam tsanani yayi yawa har ma mata takura su ake su zina ce a dama yar iska ce kawai shikenan ne kawai amsa dama asali yar iska ce to kuma dan iska ne dama kuma dama ne yana neman ai haka to kuma dan an zo masa ta wannan hanyar ai mun babu aula to da ka ƙarya ne makaryaci ne malamin nan